الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد حسناته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المحرم أجر الله صلى الله عليه وسلم بجدايا تدريب ثلاثين شدة الله سبحانه وتعالى يومن <clears throat> شيء بدا درس أمي أن اللجهات أسئلة قادة شباب الشيعة إلى الحق لا الشيخ سليمان بن صالح الخراشي حفظه الله تعالى تاشر شرط على إلى قال يجي لقد قام الحسن رضي الله عنه رغم كثرة أنصاره بالتنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لقد قام الحسن أتيت سيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ضبعت إن أئنا لخادم رضي الله تعالى عنها ثم أعيد بشيء شبابا من متى أن مدابي ومن أن صلى الله عليه وسلم يتلسوني شبابا من متى أن الجنة لا يحقق yace kuma raihana taya su ne kanshin turaren annabi sallallahu alaihi wasallam shi sai na al-hasan radiyallahu ta'ala anhu hakika ya tsayu kuma katrata ansari duk da yana da magoya baya masu yawa an masa mubaya lokacin da mahaifinsa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu aka kashe shi Abdurrahman ibn Muljam al-Buhari ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a shekara ta arba'in bayan hijira to mutane sun yi ma ɗansu sayyidina al-hasan baya. ya samu mubaya'ar mutane kusan biladul hijaz da biladul iraq su sun masa mubaya in an ce biladul hijaz ana nufin makka da madina da abba'i sannan kuma biladul iraq kufa da basra a wancan lokacin duk sun yi masai na alhassan mu baya a kan ya zama khalifa baya da su babansa sai na ali a daidai lokacin kuma sai aka samu matsala mutanen sham su kuma sai suka yi masai na mu'awiya wanda dama gwamna ne na kasar sham da suka masa mu baya sai zama na da khalifofi guda biyu a daular musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba daga sayyidina al-Hasan ai sha fada mana yace inna min hada sakin wa sayuslihu Allah bihi baina fi'atayn 'azimatayn aw jama'atayn 'azimatayn min al-muslimin wannan dan na wajen shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin sayyidina al-Hasan yace shugaba ne sayyidi yace Allah subhanahu wa ta'ala zai yi amfani da shi domin a samu tsakanin jama'a manya-manya guda biyu na musulunci وسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه جد هنا ده يا بايا وجوبه وأنن بيغا لمن يمين أتي ثم تبايا أما جد حقا قام بالتنازل عن الخلاف لمعاوية رضي الله عنه شيء يدفي يجي مسيدنا معاوية بايا يتعاش تكنس شندجا كوفا يتفحك دمشق الشعب سيريا يجي مسيدنا معاوية بايا wannan shekarar da aka yi wannan malamin tsikira da da'awar jama'a wato shekarar hajjar kai al'ummar musulmi ta zama kwara daya bai nama kama a kuhul kusai da Allah ta'ala an su a daidai lokaci guda kuma dan kumanta da gina al-husain rabi Allah ta'ala an su shi kuma sai ya tsayu ma'a amfani ne duk da bai da magoya baya da yawa بمنازعة يزيد بن معاوية يجاد يزيد بن معاوية والخروج عليه سنوكما يكما مبايع أنه من يجاو دليلا كجنكمو لسكا أقوى الشفرة تدخل دهايا باي هجرة من شيء دليلا فجأة سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه قلنا بكتنا أبن da ya أكبر بلاء to sai na al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya samu wasiku daga mutanen Kufa suka ce bayan sun kashe ɗan uwansa al-Hasan sai suka yi masa wasiku cewa ya tago masa mubaya'a ya zama khalifa yana ta tara wasiku yana ta tara wasiku wasikun nan suka ɗan yawa a hannunsa sai yanke shawara cewa zai tafi kufa zai tashi daga garin makka ya tafi kufa hafai da yawa suka ba shi shawara ta ce a'a kai ya mutanen inna ahla al-kufati unasun ghadiru qatalu bata wa qatalu akaka mutanen kuka mutane ne mai yarda ba su da kauli ɗaya ba mutanen Allah bai su suka kashe babanka kuma sun suka kashe ɗan uwanka sannan kuma yanzu su gayyace ka su ce ka zo su maka mubaya kada ka je cikin waɗanda suka ba shawara akwai sayyidina Abu rabi Hurairah radiyallahu anhu akwai sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu akwai sayyidina Abdullah na Abbas rabi radiyallahu anhu akwai sayyidina Abdullah na Umar rabi radiyallahu anhu waɗannan suna cikin fitattun sahabbai waɗanda suka yi ma sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala al-husayn afwan nasiha cewa kada ya amsa gayyatar mutanen kuka mutanen banza ne kashe shi za su amma da ya kabi Allahu amran kana rasula sayyidina al-husayn ya ce to shi ne ya gode da shawarar da suka bashi amma zai tafi kafin ya tafi ya tura dan uwansa na aqil dan uwan babansa asilu aqilu yayin sayyidina ali aqilu ibn abi talib yaje ya masa bincike ko kafin nan aqilu da yaje sai ya radda ai baki dai wannan wasiku na boge ne na ƙarya ne ya rubuto wasiƙa ya tayar da ɗan sako a zo a faɗa ma sayyidina al-husain radiyallahu ta'ala anhu cewa kai ya taso sayyidina al-husain kuma ya riga ya taso sai yayi nisa ya zo a satin da ya wuce muka yi bayani akan cewa ya nemi zaɓi uku a wajen bayan sun kashe aƙi ya muslim na inda ya nemi zaɓi uku a wajen ɗayan uku ya ce ko dai ku ne in tafi da mashi sha in je in yi mai da baya ko kuma ku banni hukuma inda na fito makka ko kuma ku ni in shiga ƙasashen turai domin in je in ci gaba da jihadi da ya yada da'awa ta musulunci suka ki barshi ko zabi ko daya suka kashe sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu kuma sannan suka kalama wasu suka ce su kashe shi kuma aka dauki wannan a matsayin ranar da ake biki duk shekara sai an yi zaman makoki sai an yi zidda jini sai an yi yanke yanke sai an sa bakaken kaya sai an yi zagaye a ciki ina shirye ta to sayyidina al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu duk da karancin magoya bayansa sai da ya fita to shine ma ce yace wakilahu ma ai Alhassan hasan wal husayn dukkanin su su biyun da sayyidina al-hasan da sayyidina al-husayn dukkanin su imamun ma'sumun inda shi'ati dukkanin su shumagabanni ne kuma ma'sumai ne a wurin yan shi'a in ka tambaye shi'a al-imamiyya a shia al-imamiyya al-ithna Shari'a? za su ce maka sayyidina al-hasan imami ne ma'suli ne baya kuskure sannan sayyidina al-husayn ma imami ne ma'suli shi ma baya kuskure to shine malam sai ce fa in kana fi'lul hasani haqqan wa qawaban idan aikin da sayyidina al-hasan ne daidai ne kuma shi yake kan gaskiya fa fi'lul husayn batil kenan sayyidina al-husayn aikin da shi kuma ba daidai bane in dai alhassan abin da ya daidai ne shi yana da magoya baya da yawa waɗannan manya-manyan biranen sun masa mubaya amma duk da haka ya tashi ya tafi har dimashku sham ya masa rabi mu'awiya an anhu baya. shi kuma sayyidina al rabi radiyallahu ta'ala anhu bai da magoya baya da yawa amma kuma duk da haka ya ja da yazid wanda har ya kawo wannan fitilun da suka afku aka kashe sayyidina al-hasan radiyallahu ta'ala an to shine sai malai yake cewa idan aikin da sayyidina al-hasan yayi daidai ne a matsayin sa na imani ma'sumi to kenan aikin da sayyidina al-hasan yayi ya zama kuskure to ina ismarsa shine abin da malai yake so ya ce mana wal aqsu bil aqsi idan kuma aikin da sayyidina al-hasan yayi kuskure ne to aikin da sayyidina al-husayn shi kuma daidai kaga kowannen su kenan dole a samu dai yayi ba daidai ba to ina isma قال يكي بل إنهم صرفوا بتفسير بعض أعيان أهل البيت كي أنشي آدى كمس سن تفريه سنفتو قلو قلو سك كافر توصل جسين أهل البيت كالعباس عم, عم الرسول صلى الله عليه وسلم أمام العباس بن عبد المطلب العباس بن عبد المطلب babban annabi sallallahu alaihi wasallam da baban annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah da al-Abbas ibn Abdul baban su baban su shine Abdul Muttalib dukkanin su ƴan gidan Abdul Muttalib to ƴan Shi'a a wajen su al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan uwan baban annabi sallallahu alaihi wasallama ba musulmi bane الذي ادعوا أنه نزل فيه قوله تعالى ‘yan shi'a suna riyawa suna cewa ai ayan nan da Allah ta'ala yake faɗi a cikin suratul Isra'i a kansa ta sauka ayan da ke cewa wa man kana fi halihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila suka ce wai an saukar da wannan ayar ce akan sayyidina al-Abbas ibn Abdul Muttalib tana cewa man kana fi halihi a'ma duk wanda ya kasance makaho a duniya fi hadi ai fi hadi duniya ce duk wanda ya kasance makaho ne shi a wannan duniyar to ba huwa fil akhirati ahma to a lahira ma zai zama makaho amma makaho makantar da ake nufi nan ana nufin ana nufin amal Basira la amal basar makantar zuciya ba makanta ido albasira zuciya da kwakwalwa fahimta mutum ya zama ba shi da fahimta amma idan an ce amal basar to makantar ido ke! to aya tana magana ne akan amal basira Allah ta'ala ya ce man kana fi hadihi ay fi hadihi dunya amma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila duk wanda ya kasance a gidan duniya shi makaho ne makanta ta bata to a ranar lahira ma zai tashi a matsayin batacce wa adallu sabila kuma shi ya fi bacewar hanya sai suka ce wannan ayar ta sauka ne akan al bin Abdul Muttalib in ji ai shi'a wa ibn Abbas habr al-ummati wa al-Qur'an haka dan zama bai tsira ba Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas habr al-umma wanda shine malamin wannan al'umma wa al kuma sannan mafassarin al-Qur'ani zan sama ya masa addu'a ce Allahumma allimhu alkitaba wa faqihu fi din Allah madaukakin sarki ka sanar da shi alqur'ani kuma ka fahimtar da shi addini abin da ya faru wata rana sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu babansa al-Abbas ya aike shi wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya je karɓo masa wani sabo. shi aka sa'a ce yamma ta yi sai manzo Allah sun sanya ce to ayyan mata yi kawai sai ka kwana dama al-Abbas na ah, dama Abdullah na Abbas sun je ke neman Yaga irin yadda Allah ta sanya yake ibada da tsare kuma akwai ƴan uwan mamarsa a gidan matan manzo Allah sama ne Maimuna bintul Harith in nafsace mamarsa Lubaba bintul Harith ita kuma matar Annabi sallama Maimuna bintul Harith sai aka yi sa'a kuma a ranar manzon Allah sai yana to da haka aka shirya fulu manzala sallama ya kwanta da shi da matarsa ta gicciye shi kuma abdullahi na fasin shi aka sa masa fulu ta gefe sun sallama ya tashi da daddare domin ya salla, sai sai na abdullahi ya tashi shi ma da sauri sai ya je zuba ba manzo Allah sama ruwa a buta da shi manzo Allah sama ya ji daɗi da ya ji daɗi shi ne sai masa wannan addu'a ya ce Allahumma allimhu kitaba wa fakkirhu fi din ya Allah ka sanar da shi alqur'ani kuma sannan ka fahimtar da shi addini sai da sayyidina Abdullah ibn Abbas ne kowa yawan fatawa a cikin sahabbai wal ba'd awfahu fatawa wa umar wa najluhu wa zawjatu al-hadi al-amr al-bahr Abdullah ibn Abbas fi fingili awfahu fatawa iya musu haɓɓai yawan fatawa me biya masa umar sai na umar radiyallahu anhu shi ke biye yawan fatawar malami na nuna yawan iliminsa domin da bai da ilimi ba za a tambaye shi ba to ƴan shi'a shi kan shi abdullahi bin abbas kafarta shi suke Fakad ja a kafi ya zo a babban littafin ƴan shi'a na al-kafi da shi'a manya manya guda hudu الكتب الأربعة تكي تيروس يد أهل السنة في دع الكتب الستة يجب مصنع دع الكتب الأربعة أقي الكافي أصوله وفروعه أقي أصول الكافي أقي فروه الكافي للكافي لا أقي أقي التعذيب أقي من لا يحضر بالفقيه يصنع التعذيب ودادين وصولي لتفنشي أبو داخل to a wannan littafin nasa nasu altafi ya zo ma ya tazammanu tafsirahu abin abinda ya kunshi kafirta sayyidina abdullahi ibn abbas wa annahu jahilun sakhif aqli, a cikin suka ce sai sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma jahilun jahili ne sakhif aqli, wanda ya kasance bai da hankali ta shi shi'a in sha faɗa mana ba an gina su ne akan gaba ko da wannan kawai aka ban mutum da fitinar shi an ci gaba da kin duk wanda baya kan shi an ci ko da yayi mujabala kai baya son ka a zuciya kuma babbar fitina ita ce kin manya-manyan bayan Allah wannan da Allah ya yarda ko wannan bidila kawai banda sauran miyagun akidu da suke cikin shi'a wannan ya isa ka ai shi'a wa fi rijalil kishi sannan a cikin littafin sun rijalil kishi littafin ne ilmin rija dan shi'a ba san ilmin rijal ba sai daga baya baya a cikin manya-manyan malaman da suke rubutu akan ilmin rijal akwai shi wannan da ake ce masa alkishi a ciki suke cewa Allahumma la'an ibnai fulanin wa ahmi absarahuma kama a'maita qulubuhuma ko kama aliyat qulubuhuma Allahumma la'an ibnai fulanin ya Allah ƴaƴan wani guda biyu ka tsine musu wa a'mi absarahuma ya Allah kamai da su makafi kama aliyat qulubuhuma kamar yadda idanuwansu guda biyu kamar yadda zukatansu suka makanci wannan yana cikin rijalin kishi وعلق على هذا شيخهم حسن المصطفوي sai daga cikin manya-manyan malaman shi'a da ake ce masa hasan al-mustafawi sai ta aliki idan baka san ƴaƴa biyun nan ba na wani ko bari a fassara maka su فقال فقالهما عبد الله بن عباس وأبي الله بن عباس إذا ما قتلت رسولي عبد الله بن عباس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دقنس أبي الله بن عباس يبدو ما شيء فلوما هذا هذا يجب أن كلميه يأتي فلان هو الأول الثاني الثاني أي شاء الله من إختلاف الشيء إن سمشي الأول سنة سيدنا أبو بكر in sun ci asani suna nufin sai na umar in sun ci asani suna nufin sai na usman bin affan sannan wani wani zubin kana iya samun littafin shi'a yanzu misali ka ga saka ci alkafi ko shi wancan littafin na eh, tahribul ahkam ko kuma littafin man la yahduru bil faqih kana iya dubawa kike ga wani wajen aka zo ko a goge faqala sai a goge sunan duk wannan yana cin abubuwan su to shi wannan duk da haka sai shi wannan hasan mustafawi da sai ya fito da shi fili idan baka san waye ibnai fulanin ba ya dan wanan nan to bari a fito maka da su fili na farko a cikin ƴaƴan shine Abdullahi na Abbas na biyu shine Ubaydullah ibn Abbas kaga wanda a asida ahlus sunna wal jamaa har shekaru ba a ce mu da dama hadisi sarihi yazo sahihi kuma manzo Allah sama yace ta tasubbu shaytana wa ta'awwadu billahi min sharri zage shi shaytan ba ibada bane ba ce kai ka zo na ka ta zage shaytan ba nan ba an ce ka ci a'udhu billahi min shaytanir rajim ba nan labari kike bada ar-rajim da Allah madaukakin sarki yace ai ya riga ya jefe shi ya tsune ba to kai ba a ba a sa ka zama ibadar ka bace kullum ka zauna kai kai ta ne ma shaitan kamar yadda kake tasbihi ko kamar yadda kake istighfar ko kamar yadda kake talatin annabi sallallahu alaihi wasallam kan waɗanda suke bau ake bauta mawa ba Allah ba Allah ya ce ka azage su har azage su masu bautar sannan ka azage ababen da ake bauta mawa Qur'ani haka yace mana wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah 'adwan bighayri ilm zazzabi wannan fassara ta damu mutum manzo Allah sama ya hana a zake ta Allah sama ya je gaida wata cikin sahabban sa ba ta da lafiya tana zazzabi masassara da manzo sama ya je gaishe da ta ce la'ana Allahu al-umma Allah ya tsine mazazzabi manzo sama ya ce la tasubbi al-umma fa innaha kafaratu al-khataaya zabi zazzabi domin zazzabi idan Allah ta'ala ya jarrabu mutum da shi Allah na kankare masa zunubansa kana zakara an ce ka a zage shi a musulunci za ka subbu fi ka fa innahu yuqidu kada a zage zakara zakara ka a zage shi duk wannan ana ana tarbiyyantar da musulmi da ala faharatin bisa musulmi laysa bil ta'ani wala la'ani musulmi ba a sanya saba ma kansa da tsinuwa ba a san ka saba mabacinka da tsinuwa in ka saba tsinuwa to sai ka tsine wanda bai cancanta ba ka tsine mishi ko mutum yana tsine tsine ya gama su tsine ma kowa to akan tsinuwa za ta dawo ka'ida ce in ka gama zagin mutane to kai daga bayan ka muka saki kanka ai mun tsaya ku tsaya dai daga cikin mawaka ne da aka yi can ina cikin al-mukhzaramu ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta a wajen riwaya sai bayan annabi sama ya rasu sannan yin musulunta al huqayya amma duk da haka mutum ne wanda harshen shi ba shi da kyau cikin kowa sai da ya mazambo ba wanda ya tsira daga harshen Harshe mamarsa ba ta tsira ba baban shi bai tsira ba ran nan da ya gama tsine ma kowa ya gama kowa zambo sai ya dawo kan shi أبد شفتاي اليوم إلا تكلما يتي يوبا كينا لقانا تنكس الطيع عيدي kawai su suke fere su yi magana kuma su zagi wani to da ka ya zazzagi ya ji ya gama zagin kowa sai ya ce to kan shi yau zai zaga ya ce araliya wajhun ko araliya wajhan shawwaha Allahu khalqahu qubbiha min wajhin wa qubbiha alihi yace ka ina ganin wata fuska da nake da ita allamuna allamuna halitta wannan fuska yace fa qubbiha min wajhin wa qubbiha amil da fuska da mai fuska dukkanin su tarda su yace maka ya zagi mamansa ya zagi babansa جزاك الله خيرا جزاك الله شرا من عجوز ولقاك الحقوق من البليد جزاك الله شرا ألا كاقع مكي ذا من عجوز صوب وبندع ولقات العقوق من البنين ألا ذاك أهاما تاقى مكي يتي مبابلتا فنكم الشيخ أنت لدى المهاني وبئس الشيخ أنت لدى المعاني جمعت اللقم لا عياك ربي وأبواب السفاحة والضلال يتي فنعم الشيخ أنت لدى المخالف يتي قيد او بنا إن دي وزن أبو بنزاني فما دلالك إن كم وزن كرشيني فتر لك يتي دماء تلقم زشر من دوني النه دلالة وكاتتها لا حياك ربي كذا أن لا يرى يدك سنو أبواب الصفاحة والضلال سنو قاتته يقوفكم قطع دواعا تتاكر في تتنبس ثم اللي صابر كان تدفع ba sakin baki irin wannan tsinuwa sai tsinuwa ta dawo kansa musulunci bai tarbiyyantar da mu a matsayin addini kan kazagin wani ba al-imam Allah ya ji kansa yana faɗi yake cewa da mutum zai zo ya dau kansa ya ce shi zai ta tsine ma shedan kawai aikinsa dai yadda ake da istighfar da ita tasbihi shi ma sai ya dauka ce to shi tasbihin sa shedan zai rika tsine ma yana zagi la'ana Allah iblis la'ana Allah iblis la'ana Allah iblis ya tashi la wala lahu bai da lada da zikiri domin ba a tashi ba ba a tashi ba ba wanda ya ce ya ɗauki a matsayin ibada ka je kana da abubuwa da yawa kai isi ibadi kai tafiyi kai hailala kai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam la kada ka bari harshen ka ya bushe baka ambatan Allah ya fi balle ka zo ka dauki bayan Allah mutanen kirki ka ce kai su ne za ka kala da ka shirye ta abubuwan ba su da shi bal banatun nabi sallallahu alaihi wasallam ghayru fatimata shamalahun hiddu shi'a ya'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata in ka tira na na fatima radiyallahu ta'ala anha to dukkanin su fiƙi jilli da bakin ciki da makinci na shi'a sai da ya shafe su bal na saba abubuwan an ya kunna banatin lillabi sallallahu alaihi wasallam ai an samu wasu ma daga cikin yan shi'a da suke ganin ma waɗannan ƴaƴan za ka samu kusatin da ya wuce a cikin malaman shi'a ko wanda suke ganin da umna na ummu kulsu da na na ruqayya da na na zainab ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matan nan kuma ƴaƴan Khadija sai suka ce sun yadda ƴaƴan Khadija radiyallahu ta'ala an tare amma ba annabi ya haife su ba agole ne annabi ta zo kai ta zo da su gidan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yake sun da shi a tsarin su akwai inkarin abin da tarihi ya tabbatar da shi tabbataccen tarihi sai su kore shi kamar yanzu a Najeriya sai ka ce ai ba a taɓa wani mutum tattauna ba kuma ka fito kinki zo gidan rediyo da ka je gidan rediyon tarayya ma na kaduna wanda shi wannan ya kafa shi ka ce ka ce ba wani mutum ma da aka taɓa yi sunan shi Ahmadu Bello ka ga wannan ai majlumi za a dauki mutum ko ɗaɗan manzo Allah ta sama mata su a wajen su ba su ba su ba su ba ƴaƴan manzo Allah ta sama ne ƴaƴan manzo Allah sama a wajen su يسك إتفي كأي فاطمة هو غم زبع أعلم الزهنة شيء صاحب لا تتفي جزم فتيسة سوى النبي اللي يخلصه تجيبنا عثمان بن عفان يمجز النبي يا أولي يا أولاما سيدنا عثمان بن عفان ليبسى أم كلكم شرف كما يقارع ما يباشر قيا لا بشدة الدم فأين محبة أهل البيت المزعومة ma mai ce ina riya san ahlul bait da yan a ciki? ina san ahlul bait ina san ahlul bait tambaya ta 141 laqad sharaka ali radiyallahu ta'ala anhu fi zaman khilafati abi bakr fi harbin al-muqtadi tabbat tabbataccen tarihi ne sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu da shi aka yakin ya karwa taddai waɗanda suka yi ridda bayan manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu sai aka samu wasu lalatu, suka ce ai sun fita daga musulunci Tunda da dai manzo Allah sallallahu ya rasu su sun gama musulunci bana rasulullah fi hali umrihi fama baluna fi mulki abi bakr ai ba annabi sallallahu alaihi lokacin da yake da rai yanzu ko ya zai mu sai dina ko ya zai mu abubakar ba za mu ba abubakar aka same su suka ce su sun fita ma musulunci wasu kuma suka ce ba za su ba da zakka ba sayyidina Bakar radiyallahu ta'ala an ne tare sahabban annabi sallama ya nuna muku cewa waɗannan hayake su wasu sahabbai ba su fahimtar su ita ce su ba su ganin a yaƙi waɗannan sayyidina abubakar ya ce musu ko shi kaɗai ne sai ya yaƙe su duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce zai yi sallah amma ba zai yi zakka ba to hukuncin shi a kashe shi ya yi da musulunci amma kuma yana dukiya shi ba zai yi zakka ba alhali duk inda Allah ta'ala zai ambaci sallah a wurare da yawa to ya kan kada su ne da zakka wa aqimus sala wa atuz zakka wa aqamus salata wa atuz zakata wa aqamus salata wa atuz zakata wa lam yakhsha illa Allah haka Allah ya ta faɗa ya ta hada su auri daidai shikenan sai mutum ya ce yusalli wa la yuzakki to da sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu akai wannan yakin ala shi shugabancin sayyidina abubakar wa akhadha jariyatan min sibi bani hanifa sannan bayan an je yakin nan an dawo sayyiduna ali radiyallahu ta'ala anhu an bashi fiyanga daga cikin fursunonin yakin da aka tabo na banu hanifa banu hanifa su ne waɗannan kabilar su مسيلمة الكذاب سوني قبيلة بنو حنيفة أنجبت له فيما بعد ولده المسمى محمد بن الحنفية يقبائي تتفي ونما تر جسيدنا عن رضي الله تعالى عنه يسألك لك تحيفها فتنزل أكيد جمس محمد بن الحنفية محمد بن الحنفية تنزلنا عليك ضد شيء كشكو غريني أو دمين شيئا ويلزم من هذا أن عليا يرى صحة خليفة خلافة أبي بكر ويلزم من هذا حين هكذا تيل التشيوى أن عليا للي سيدنا علي يرى صحة خلافة أبي بكر yana ganin cewa ashe khalifancin sayyidina Abubakar tabbas ingantacce an zaɓi sayyidina Abubakar ne akan adalci ba kan zalunci ba kuma ya san cewa sayyidina Abubakar a haqqu bil sayyidina abubakar ya fi cancanta da shugabanci fiye da shi domin da bai yadda ba ai ba zai yadda a je yakin da shi ba kuma a je yakin a dawo kuma har a ba shi ganima kuma har cikin ganiman nan ta haifa masa ɗa kuma ya sa masa sunan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama ɗan ana ma danganta zuwa ga mahaifiyarsa ibn al-hanafiyya وإلا لمن قضى أن يشاركه في هذا الأمر idan ko da bai yadda ba ko da ba zai yadda ya musharaka ya tarayya da sajidu na abubakar a aje yaki a dawo kuma a ciri bai yaki a tamo ganima kuma a bashi kuma har sadaka da ita kuma har ta haifa masa wannan ma na tabbatar da cewa ashe abinda yan shi'a suke dangantawa cewa sajidu na ali rabiyallahu ta'ala anhu bai yadda da khalifancin sai na bushe ba magana ce su fita ba ta daidai ba sai dai yin abubuwan nan ne da ake kawai mutum ne sai wani yanzu ya ce wani yanzu ya ce shi ba a mushi komai ba sai kai kuma sai ka zo ka ce an maka mana ga ciwo nan an ji maka ka ce a ni ba ni da ciwo ni ba wanda ya ji min ciwo lafiya ta kalau ga ciwo nan kana da shi kana ba ni da ciwo wani kuma yana cewa a kan shi irin shi ne abin da ɗan shi a ciki ta ɗari da arba'in da biyu ta tabarabul akwalul mawkulata al-mawkulatu ta tabarabul akwalul mawkulatu an ja'farin maganganun da ake ruwaitowa daga imamin shi'a shida ko علي سيدنا علي سيدنا الحسن سيدنا الحسين علي زين العابدين محمد الباكر جعفر الصادق إمام الخلشلة جعفر الصادق wannan Jafar Sadiq al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yake karatu a wajen shi da babban malami amma yana ɗaya daga cikin imaman shi'a da ƴan shi'a suka fi dubla masa ƙarya da shi da baban shi Muhammad al waɗannan biyun ba a idan ka ɗauki alƙali ko man la ya abu ko kuma sauran littafan 'yan shi'a idan ka duba su to mafi yawancin maganganun da ake rubutuwa tun maganganu ne ake danganta su zuwa ga Ja'far Sadiq ko kuma Muhammad Bata kuma bila sanadi babu isnadi in kuma akwai isnadi to isnadi ne na karya. an ba da labari cewa wani daga cikin professor na jami'ar Umm al-Qura a Makka ya taba ta Hajji. yace duk wanda ya kawo mishi wani isnadi ingantacce na wata magana daga cikin maganganun a'imman shi'a musamman biyun nan da Ja'far Sadiq da Muhammad al-Baqir magana ya fara daya da isnadi ingantacce wanda ya kubuta daga nakadin malaman hadisi malaman aljahu wa ta'dil yace zai ba shi dala dubu ɗaya Mu bai sami a jami'atun bilkuwa har yanzu kila ba ba ta ma ba har yanzu ba ta sai yana nan da rai malamin bai rasu ba to an samu da tawagarul aqwalul mawqulatu an Ja'far al-Sadiq maganganun da ake ruwaitowa daga Ja'far al-Sadiq suna dukan juna fi masaila ajizatin a mas'aloli masu yawa za ka samu wata فقهية وذاك سامو مسألة ku ga مثلا misali illa walahu fiha qawlani aw aqsamu thalathi dhakun a ce sai an samu maganganu biyu ko fiye da biyu kuma dukkanin su suna warware juna tukka da warware za a ce a can ya ce kaza a can kuma za a ce ya ce kaza fa masalan ma da yake ga misali al allati waqa'at fiha najasatu an ruwaito daga Ja'far al aka masa tambaya a game da rijiyar da najasa ta fada mata misali kamar a ce mushi ya fada cikin ta qala marratan aka ce ya bada amsa wani lokacin yace ya zaharu lillahi najisu shay'un ai rijiya kamar teku ce to da ka ba wani abin da zai mai da ita najasa duk abin da zai fada cikin rijiya ba komai in ji kauli na farko ko wa qala marratan a wani lokacin kuma da aka masa tambaya sai aka ce wai ya ce inna ha tunzahu kulluha kwashe ruwan gaba ki da azab magana ta nawa kenan ta biyu wa qala marratan a wata magana kuma yace yunzahu minha sab'atu ila'in aw sittatu abinda za a yi shine a dibu guga bakwai ko guga shida zanzanu guda nawa ke guda in ka ga dama ma ka ce hudu domin da bakwai da shida ai ba ɗaya ba kaga maganganun sun zama kuɗi ce duk waɗannan maganganun aka ce kuma Ja'far Sadiq ya faɗa ولما سئل أحد علماء الشيعة عن كيفية المخرج da aka tambayi ɗaya daga cikin malaman shi'a to ya za a yi a samu fita game da waɗannan maganganun da cin karo da juna da suke yi fi misli hadha tanaqubi wa a irin wannan tukka da da bugun juna da maganganu suke yi qala sai yace yajtahidu al-mujtahidu bayna hadhihi al-aqwali abinda mujtahidi zai yi shine sai ya yi ijtihadi a tsakanin waɗannan maganganun wa yurajjihu wahidan sai ya rinjaye da ɗaya daga ciki Ammal al-aqwal al-ukhra su kuma waɗanda suke na daban waɗancan sauran maganganun fa yahmiluha ala annaha taqiyatun sai ya ci ai taqiyya ce amma ja'far as-sadiq tambaya ne a inda ba yan shi'a ba ne suka masa tambaya shi ya sa su yi musu taƙiyya ya ba su amsa irin wancan wai abin da za a yi fakila da kuke aka sake tambayar wannan malamin shi aka ce masa wala wijtahada wala wijtahada mujtahidun akhar ko idan a gefe kuma aka samu wani mujtahidin na daban ba ورجح قولا غير الذي رجحه المجتهد الاول sai ya zama shi kuma ya rinjayar da ɗayan magana wata magana da ba ita ba shi take da farko ya rinjayar ba wataƙila ba ku gane yanzu waɗannan maganganun guda uku a game da rijiyar da najisa ta faɗa mata ai an ce magana farko ita ce ba ko magana ta biyu aka ce a fashe ruwan duka